Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu na hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran an ɗage shari'ar kashe thomas sankara har zuwa ranar 25 ga watan oktoba shugaban koriya ta arewa ya zargi amurka da haddasa tashin-tashina a yankin koriya Ƙasashen iran da kuma afirka ta kudu sun da buƙatar ƙarfafa alaƙar da ke a tsakaninsu don suka cikakkun labaran a burkina faso an ɗage shari'ar da aka fara shekaru 34 bayan kisan tsohon shugaban ƙasar thomas sankara an ɗage shari'ar har zuwa ranar 25 ga watan oktoba nan bisa buƙatar wasu lauyoyi biyu da ke son samun isasshen lokaci domin duba takardun da aka gabatar mutane sha hudu ne ke fuskantar shari'a waɗanda ake zargin su da hannu a kisan mutumin da aka fi sani da ce baran na afirka sojoji ne suka harbe shugaban mai matukar kwarjini a lokacin da yake da shekara 37 yayin wani juyin mulki a ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 1987 bayan kisan dai babban abokinsa ne blaise kamfaure ya mai gurbinsa kuma kamfaure na daga cikin mutanen 14 da ake zargi da hannu a kisan mr kamfaure bai halarci zaman shari'ar ba kasancewar yana samun mafaka a makwabciyar kasar ivory coast inda yake tsare bayan tursata mashi yin murabus lokacin boran kin jinin gwamnatinsa da ya barke a shekarar 2014 an dai tsorara tsaro a wagaduk babban birnin kasar yayin bude zaman shari'ar a jiya litinin ana da fargaba akan abin da sakamakon shari'ar zai haifar duba da yanayin da kasar ke ciki shugaban kasar rock mark christian kabore na fatan shari'ar za ta kwantar da hankula da kuma inganta sasanta 'yan kasar rahotanni daga iraki na cewa jam'iyyar muktada al-sadar na 'yan shi'a na kan gaba a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar bayanai sun ce babu shakka jam'iyyar ta muktada al-sadar za ta samu rinjaye a zaben an dai bayyana cewa jam'iyyar za ta iya samun da 73 daga cikin 329 da majalisar dokokin kasar ta kunsa tunu dai magoya bayansa suka hau kan titina domin murnar wannan nasara shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya zargi amurka da haddasa tashin-tashina a yankin koriya ya kuma yi kiran kara karfafa karfin sojin kasarsa domin tunkarar abin da ya kira dakarun makiya a jawabin da ya yi jiya litinin na zagawar bikin cika shekaru 76 na jam'iyyar kwadugo a kasar kim jong-un ya ce amurka ce umar aba'isin duk tashin tashina da ke faruwa a yankin na koriya yayin bikin koriya ta arewa ta nuna wasu sabbin makamai da ta samar kuma shugaban kasar ya tattaki makwabciyar kasar koriya ta kudu da zama damo mai harshe biyu inda a cewarsa yayin da take tayar da makaman koriya ta arewa a daura guda tana, tana kera nata makaman shugaban koriya ta arewa ya kara da cewa babu ƙanshin gaskiya kalaman gwamnatin shugaba biden na cewa ba ta da wata muguwar manufa ga ƙasarsa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran babban sakataren kungiyar gwagwarmar hezbollah ta lebanon ya yi allah wadda da munanan har-haren kungiyar daesh waɗanda ta kai kan masallacin lardin kunduz da ke arewa maso gabashin afghanistan ta hanyar kaddamar da ire-iren waɗannan har-haren kungiyar na da nufin haifar da tashin hankali da jefa afghanistan cikin yakin basasa sayyid hassan nasrullah ya bayyana haka ne a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin a ranar litinin kwanaki kaɗan bayan wani mummunan harin bam da aka kai kan masu ibada na afghanistan da ke sallar juma'a a masallacin da ke yankin hanabad bandar a kunduz wanda ya kashe mutane da dama shugaban na hezbollah ya ce aikin daesh a yau shine haifar da wani yanayin tashin hankali na cikin gida wanda zai haifar da yakin basasa a afghanistan ya kara da cewa alhakin hukumomin afghanistan na yanzu shine kare 'yan kasar ba tare da la'akari da addininsu ba ko mazhabarsu ba mutane sama da hamsin aka rawaito sun rasa rayukansu a harin na ranar juma'a da ta gabata kana wasu sama da ɗari suka jikkata a harin da ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa ƙasashen iran da kuma afirka ta kudu sun shirya da wajibcin yin haɗin gwiwa domin ƙarfafa alaƙar da ke a tsakaninsu ta dukkan ɓangarori yayin wata zantawa ta wayar tarho da takwararsa ta afirka ta kudu ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce yana da kyau ɓangarorin biyu su zufafa dangantakar da ke a tsakaninsu hussein amir abdullahiyan ta wayar tarho da takwararsa ta afirka ta kudun na lady pandor sun yi musayar ra'ayoyi kan alakar da ke a tsakanin kasashen biyu da kuma babban matakin haɗin gwiwa da batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa da kuma yankunan haka kuma jami'an biyu sun yi bita akan shirye-shiryen taron kwamitin siyasa na tsakanin ƙasashen biyu da kuma ziyarar da ake sa ran shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi zai kai a afirka ta kudu amir abdullahiyan ya yi maraba da shawarwarin da takwararsa ta afirka ta kudu ta bayar inda ta da cewa akwai buƙatar kwamitocin su saka hannayen jari a fannonin makamashi kiwon lafiya da kuma ƙara faɗaɗa cinikayya da kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu to jama'a labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin dubi akan su ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da tattaunawar da take gudana a tsakanin kasashen saudiya da kuma iran dangane da batutuwa waɗanda suke da saɓani kan su da kuma da za a cimma matsaya domin samun fahimtar juna wanda da shine abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi akan sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. kimanin watanni bakwai zuwa takwas da suka gabata ne dai aka shiga tattaunawa a tsakanin gwamnatocin kasashen iran da kuma saudiya wanda gwamnatin kasar iraki ce take daukar nauyin jagorantar wannan tattaunawa a birnin bagadaza a cikin tsawon waɗannan watanni dai ya zuwa yanzu an gudanar da irin wannan tattaunawa a tsakanin tawagogi na kasashen iran da kuma saudiya har sau biyar kuma ga dukkanin alamu dai tattaunawar tana yin armashi matuka. bisa ga abin da jami'ai na hukumomin kasashen guda biyu suke faɗi dangane da tattaunawar da take gudana a tsakanin su musamman ma dai akan batutuwa waɗanda suke da saɓani a kansu alaƙa dai ta yi kamari a tsakanin ƙasashen iran da kuma saudiya ne musamman a lokacin mulkin shugaban ƙasar amurka donald trump wanda ya ɗauki karin tsana ya ɗora wa ƙasar ta iran da kuma matsanantan takunkumai na tattalin arziki wanda ya ɗora wa ƙasar ta iran kuma shiga kafar wando daya dukkanin kasashe waɗanda suke ma'amala da kasar ta iran musamman ma dai kasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga kasar ta amurka wannan ya sanya alatilas gwamnatin kasar ta saudiya ta bi sahun gwamnatin donald trump wajen ƙara irin tsananta matakan da take ɗauka ita ma akan kasar ta iran da kuma raba gari a tsakanin su trump ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen nisanta kasashen larabawa musamman da kasar ta iran da kuma tatsar makudan kudade daga hannunsu ɗaya daga cikin irin waɗannan hanyoyi da donald trump ya bi shine tsorata sarakunan ƙasashen larabawa musamman ma na yankin tekun fasha waɗanda suka hada da ita kanta ƙasar ta saudiya da ƙasashe irin su bahrain qatar oman kuwait da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda yake tsorata su da ƙasar iran tare da bayyana ta a wurinsu a matsayin wata ƙasa mai gagarumin haɗari a wurinsu wanda kasantuwarta a cikin yankin gabas ta tsakiya zai iya kawo ƙarshen kujerun mulkin su wanda hakan ya sa alatila waɗannan ƙasashe suke neman taimakon amurka domin su samu kariya daga barazanar da suke zaton cewa suna fuskanta daga ƙasar ta iran wannan ya sanya donald trump ya karbi makudan kuɗaɗe daga gwamnatin ƙasar saudiya musamman inda a cikin yarjejeniya guda ɗaya donald trump ya tatsi dala biliyan 470 da sunan baiwa kasar saudiya kariya da kuma makamai da kuma kare kujerun sarauta na sarki da kuma yarima mai jiran gado inda donald trump ya rika bayyana kasar ta saudiya a matsayin sanuwa mai bayar da madara saboda haka sarkin kasar saudiya ya bayar da kuɗi idan yana buƙatar kariya da kuma dawwama akan kujerun mulkinsa idan kuma bai baiwa amurka kuɗaɗen da take bukata ba a cewar donald trump to ba zai iya yin koda makonni biyu ne akan kujerar mulkinsa ba da dai sauran maganganu waɗanda donald trump ya riƙa yi na tozarci ga sarakunan ƙasashen larabawa da kuma ƙoƙarin nisanta su da ƙasar ta iran wanda wannan ya yi gagarumin tasiri wajen nisanta manyan ƙasashen na musulmi guda biyu wato iran da kuma ƙasar saudiya to sai dai tun daga lokacin zuwan joe biden akan shugabancin ƙasar amurka an samu sauyi dangane da irin wannan salon siyasa da donald trump yake dauka na yin matsin lamba a kan kasashen larabawan da kuma nisan su daga ƙasar ta iran inda joe biden ya bayyana cewa wannan ba shine muhimmin lamari a gabansa ba domin kuwa joe biden yana kallon kasashen china da rasha a matsayin su ne manyan kasashen duniya da suke barazana ga amurka kuma babban hankoransa shine raunata waɗannan kasashe. wannan ya sanya saudiya ta samu sauki dangane da matsin lambar da take fuskanta daga gwamnatin amurka akan duk wata mu'amala da za ta iya kullawa da ƙasar iran baya ga haka kuma irin matakan da gwamnatin joe biden din ta rika ɗauka na yin sassauci dangane da lamura da suka shafi kasar iran din da hakan ya haɗa da batun komawa ga shirin yarjejeniyar nukiliya wanda gwamnatin joe biden ta sanar da cewa a shirye take ta koma a cikin wannan yarjejeniya baya ga haka kuma gwamnatin joe biden ta yi sassauci a kan abubuwa da dama da suka shafi harkoki na kasuwanci da kuma sayar da ɗanyen mai da ƙasar ta iran take yi a duniya wanda a lokacin donald trump ya ƙaƙaba takunkumai wanda hakan yakan yi wahala matuka ga ƙasar ta iran baya ga wannan kuma batun ƙasar syria wanda joe biden yana da a akan wannan batu inda irin matsanantan matakai da gwamnatin donald trump take ɗauka kan ƙasar syria joe biden yana da sassauci akan wannan batu wanda hakan ya sa gwamnatin kasar saudiya ta janye jikinta dangane da batun kwaso 'yan ta'adda mayaka da sunan jihadi zuwa kasar syria da kasashen duniya wanda ta rika yi a baya wanda a halin yanzu gwamnatocin kasashen turkiya da qatar ne kawai suke daukar nauyin ayyukan ta'addanci a kasar syria duk da cewa dai shi ma joe biden yana da nasu salon na tatsar gwamnatocin kasashen larabawa amma ta wasu hanyoyi na daban da gasken irin matakan da joe biden yake amfani da su wajen tatsar kasar saudiya musamman akwai batun kare haƙƙin bil'adama baya ga wannan kuma tun daga farkon hawan mulkin sa ya yi amfani da batun kisan gilla da aka yi wa jamal kashogi a ƙasar turkiya a hannun jami'an gwamnatin ƙasar saudiya a ofishin jikanancin ƙasar da ke birnin istanbul baya ga wannan kuma yana tsorata a ƙasar saudiya da batun harin 11 ga watan satumba wanda aka yi a kasar amurka wanda ake zargin 'yan kasar ta saudiya da dama ne suke da hannu wajen shirya kai wannan hari baya ga wannan kuma akwai batun yakin kasar yaman wanda saudiya ta kwashe tsawon shekaru shida tana kaddamarwa akan kasar ta yaman da kuma batun bincike akan laifukan yaƙi da ta aikata wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda ƙasar saudiya ɗin take matuƙar jin tsoro a ɗauko su da kuma gabatar da su gaban kotun manyan laifuka ta duniya masana da dama dai sun yi imanin cewa sabani da ke tsakanin kasashen saudiya da kuma iran magana ce ta siyasa ba magana ce ta addini ko bambancin aƙida ba domin kuwa dukkanin ƙasashen guda biyu ita ƙasar saudiya tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar saudiya kamar da kuma take da alaƙa da gwamnatin yahudawan isra'ila ita ma ana ta ɓangaren ƙasar iran tana da kyakkyawar alaƙa da gwamnatocin ƙasashe irin su china da kuma rasha sai dai abinda masanan suke ganin cewa shine babban bambanci da ke tsakanin irin alakoki da ke tsakanin kasar saudiya da kawayenta irin su amurka da kuma gwamnatocin kasashen turai da isra'ila da kuma alakar da ke tsakanin iran da kawayenta irin su china da rasha shine ita kasar iran tana da 'yanci wajen ɗaukar matsaya ta siyasa saɓanin ita kasar ta saudiya duk da saɓani da ke tsakanin kasashen saudiya da kuma iran to amma akwai abubuwa da dama waɗanda suka haɗa su wanda kuma suke yin aiki tare da juna daga ciki akwai ƙungiyar opec ta ƙasashe masu fitar da ɗanyen man fetur na duniya wanda ƙasashen saudiya da iran dukkaninsu mambobi ne na wannan ƙungiya kuma sana cikin ƙasashe ma waɗanda suka kafa wannan ƙungiya tun daga farko saboda haka ƙasashen saudiya da iran suna yin aiki tare kafaɗa da kafaɗa a cikin dukkanin batutuwa da suka shafi batun ƙungiyar fitar da ɗanyen man fetur ta ƙasashen duniya wato opec baya ganin kuma akwai batun aikin hajji da umara wanda ƙasashen guda biyu sukan yi aiki tare akan wannan batu bayan kuma akwai ƙungiyar oic ta ƙasashen musulmi wadda ta haɗa waɗannan ƙasashe guda biyu waɗanda mambobi ne masu tasiri a cikinta baya ga wannan kuma akwai harkoki na kasuwanci daban-daban waɗanda suka haɗa ƙasashen saudiya da iran wanda har yanzu ana ci gaba da gudanar da su ɗaya daga cikin waɗannan lamura na kasuwanci tsakanin iran da saudiya shine batun sayan ruwan warde ko kuma ma'o warde wanda ake amfani da shi wajen wanke ɗakin ka'aba kowace shekara wanda ƙasar iran ce take samar da wannan ma'o warde ƙasar saudiya kuma take sayansa daga ƙasar ta iran a kowace shekara bisa ga irin kalamai da suke fitowa daga bakunan manyan jami'ai na gwamnatocin saudiya da iran ga dukkan alamu dai akwai gagarumin ci gaba a tattaunawar da suke yi a tsakaninsu da kuma samun fahimtar juna ministan harkokin wajen kasar iran amir Abdullahiyan ya bayyana haka a ziyarar da ya kai a kasar labanan a cikin wannan mako inda ya bayyana cewa kasashen iran da saudiya kasashe ne masu babban tasiri a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi saboda haka samun haɗin kai da fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakaninsu yana da gagarumin tasiri da kuma mahimmanci wajen samun daidaituwar lamura a yankin gabas ta tsakiya da ma duniyar musulmi kamar yadda shi ma ministan harkokin wajen kasar saudiya ya yi kalamai makamantan haka irin waɗannan matakai da ake ɗauka a tsakanin ƙasashen na saudiya da kuma iran a daidai wannan lokaci na ƙara kusanto da fahimtar juna ya sa a cikin wannan mako gwamnatocin ƙasashen saudiya da iran ɗin suna batun sake buɗe ofisoshin jikadancin su a biranen riyadh da kuma birnin tehran ko shakka babu idan aka samu fahimtar juna da kuma warware matsaloli da ke tsakanin gwamnatocin kasashen na iran da kuma saudiya da ko shakka babu wannan zai gagarumin tasiri wajen harkoki na siyasa a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda kuma hakan zai kawo mafita a wasu batutuwa waɗanda suka danganci wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wanda dukkanin kasashen biyu suke da tasiri a cikinsu musamman ma rikice-rikicen siyasa a kasashen labanan da kuma yaman baya ga haka kuma batun palestino wanda shine babban batu wanda ya fi daukar hankulan kasashen musulmi da na larabawa baki ɗaya samun fahimtar juna a tsakanin kasashen iran da saudiya zai yi gagarumin tasiri a kan batun palestinawa musamman ma idan isra'ila ta fahimci cewa manyan kasashen musulmi guda biyu sun haɗa kansu sun kuma tunkari batun falasɗinu tare da yin aiki da juna wajen warware matsalar al'ummar falasɗinawa. to jama'a masu rari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu a wannan lokaci sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin muryar masu saurare Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe a ƙarƙashin jagoranci mai girma commissioner higher education wato professor Mohammed Minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohammed munkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara kan kargan loke daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyowace Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata Allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi dan tsokaci game da wannan yan ciranin da ake magana masu tsaye a alji din nan to fi sabilillahi ni ma duba da irin wannan abu wanda na gani da idanuwa na wanda idanuwa sun nuna mana a yi kisasi a duba mana jama'a a gani kamar yanda ake ganin mutanen kancan nan da ake cewa yan kance yan kance to wasu yan kancan nan dukansu guda nawa ne ma ne su karewa ne da ake cewa yan kanci wallahi wallahi ganin idona daga nan har yan gane na gani wanda in sun zo a tambaye su ce yan kance ne jihar da magaran saboda me an san da magaran tana da horin jini ko me sai a dora jihar ta to ba haka nan bane ba dukkan mutanen yan jihar kancan dukkan su wallahi ba su wuce mutum 700 in sun kai nawa suke wai dukkan jihar ma nawa take gaba daya har za a rika cewa yan kance yan kance yan gudun hijira to wallahi yan ko ina ma zowa suke yi ko ina ne kawai in suka zo ita ce dai ta yi kaurin suna sai a ce yankanci na agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muryar Tahiran. Eh, mai magana Mustapha Muhammadu Kadangare eh, mazaunin jihar Tawa gundumar Madawa karamar hukumar Bangi. Eh, ra'ayina a yau eh, abin da ya shahi komawa 'yan makaranta lakwalle ina kira ga shugaban ƙasa Muhammad Bazum bisa ga kyakkyawan niyya da yake da ita don inganta ilimi na cikin ƙasar mu ta Nijar. ina ba shi shawara domin ya ɗauki matakin da ya dace bisa ga sa idanu da kuma bi sau da ƙafa don ganin cewa wannan alkawalin da ya ɗauka na inganta karatu na 'yan ƙasar mu ta Nijar ya samu karbuwa. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na pos tehran mai magana a isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram ina so ku bani dama in yi wani ɗan hankali a dangance ga manoma wanda yau ya kasance lokaci ne zo na kakar noma wanda an samu amfani wasu sun samu wasu kuma sai dai a ce an gode ma Allah to ina zan hankali ga manoma a kiyaye aunar da amfanin gona irin wannan lokaci wanda ya kasance amfani an gani an samu to wallahi mu wa kan izina saboda yanzu duk wani mai dogon guri na amfani ya tsada ya sai da yanzu ne yake fama ya auna a hannun manomi wanda zai aune shi ba wanda kudin bai taka kara karya ba amma kai ko manomi idan ka tashi ka je za ka saya sai ka lumka za ka saya da fatan za mu wa kanmu karatun ta nutsu mu ajiye amfaninmu domin yawan magani zuwa gaba na gode bihot mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga na maɗatai ku tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana alhaji lalzim tati mai sago a gidan madara to inda ra'ayi na a yau abin da zan tsokaci a kanya gaskiya sai mu ubangiji allah ya sa wani kudin da aka koma an koma cikin sa'a kuma muna ma ɗalibanmu na nijar fatan yadda aka koma karatu na lakwai lahiya allah ubangiji ya sa a mai da hankali a yi karatu ga a ringa zuwa ana zuwa wasu ne wannan kuma ƙarin tsokaci na abin da zan ƙara hudi shi shugaban ƙasa bazum ubangiji da allah ya sa ya samu wannan matsayi ya kula da abin da yake shige da wuti na rakwal eh, duk da ma yan uwa sun yi ƙarin tsokaci cewar a akwai matsaloli wanda mu suna suke fuskanta muna muku fata da To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da haka ko barka barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan hakun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni kuma awal kunya da saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan saukacin sai tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan music a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sako hankoki daga littafin risalatul Hukuk na Imam Zainul Abidin da Imam Husaini alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau kuma malam zai ci gaba ne kan haƙƙin dukiya kadai malam ya gaji أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci, yan uwar imani masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalacci mamallakin kowa da komai ma'abucin ni'imomi da kyautayi da yayi mana wanda mu bamu san iyakansu ba kuma za mu tashi a haƙƙi wanda shine haqqul mal maulana ali zainul abidin ya ce wa amma haqqul mal fa la khuzahu illa mai hille wala tunfiqahu ila fi hille wala tuharrifahu an mawadi'ihi wala tusrifahu an haƙa'iƙihi. wala taj'alahu idza kana min Allah illa ilayhi wa sababan ila Allah wala tu'assiru bihi ala nafsika man la'allahu la yahmuduka maulana ali zain al-abidin alayhi salam yake cewa hak haƙƙin dukiya da ya rataya a kanka kai ɗan adam haƙƙin dukiya dukiyan nan ta Allah ce mu kuma bayan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wannan dukiya a hannuwan hannuwanmu aro don ya ga yadda za mu tafiyar da ita don haka dukiyar tana da haƙƙi a kanka kai ɗan adam haƙƙi na farko Allah ta zahu illa min khille kakka yarda ko da wasa ka tara dukiya ta hanyar da bai halatta ba dukiyar kanta bai halatta a gare ka ka tara ta ta hanyar da bai halatta ba ka yi sata ka tara dukiya fashi da makami don ka tara dukiya garkuwa da mutane don ka tara dukiya handama don ka tara dukiya aikin da bai halatta ba caca sai da giya karuwanci fasikanci kai duk dai abun da bai halatta ba to bai halatta a gare ka ta wannan hanya ka ce za ka tara dukiya ba saboda ita ma dukiyar fa a rayuwar barzaho ko ma in ce maka kafin ma ka bar duniya kafin ranka ya fita Allah ta wa ta'ala sai ya nuna maka ita dukiyar a matsayinta na dukiya amma za ta zo maka matsayin wata halitta wacce kana ganinta tana ganinka kana jin ta tana jin ka kai mata magana ta amsa maka wanda har ma idan ran ya fita za ka iya tambayar dukiyarka menene zai raka ka zuwa makomar da za ka koma za ta amsa maka cewa a cikin abin da ka tara komi yawansa ba ta yarje maka ka ɗauki komai ba sai likafani sai ƙyallen likafani idan ka koma kai mata magiya cewa a ƙara maka likafani kadai duk irin wahalar nan da na sha a rayuwar duniya wajen tara ki ta ce babu damuwa na ƙara maka yi amfani da audugan da za a toshe maka manafis ɗinka audugan da za a toshe maka hanci audugan da za a toshe maka kafofinka idan kai magiya cewa ƙara maka za ta ce na ƙara maka ɗan turaren da za a shafa maka a gaban sujadanka iyakansa kenan masu raro karku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke binin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda za a yi tsakanin mai kuɗi da duk yadda ya tara a lokacin mutuwa. da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin in kai magiya za ce to na ƙara maka itacen da za a rufe kabarinka wala Allah har da ladar waɗanda za su tona maka kabari ba za a ƙara maka komai ba don haka ka ji tsoron Allah kakka tara dukiya ba ta hanyar da ya halatta ba sannan kuma wala tunfiqahu illa fi hillihi haƙƙin dukiyarka ne da ya rataya a wuyan ka dole ka cika kada ka ɓatar da wannan dukiya ta hanyar da bai halatta ba duk abin da za ka kashe a wannan dukiyar lokacin kana raye duk abin da za ka ɓatar to ya zama ka saka shi ne ta hanyar da ya halatta kwabo ne da za ka kashe don ka ci ko don ka sha ko don ka ciyar da iyalinka ko don ka shayar da iyalinka ko don ka tufayar da kanka ka tufayar da iyalinka ko don neman wurin zama naka da kai da iyalinka ko abin da ya kama da haka ko kuma ya zama abu ne da za ka taimaka wa wani miskini ko wani talaka ko kuma ya zama abu ne da za ka taimaka ma addini da shiya ba ragi ba ƙari wajibinka ne dolinka ne haƙƙin dukiya ne taka da ya rataya a wuyanka ya zama ka kiyaye duk wannan don ka sani gobe da tashin kiyama fa za a tsaida ka za maka binciken kwakwaf ta ina ka samu dukiyan nan ta hanyar halal ko ta hanyar haram sai ka ba da amsa gamsasshiya kuma wannan rana ba ranar rufe-rufe ba ce duk abin da ka faɗa ba daidai ba gabanka za su karyata ka gabanka za su karyata ka sitirar jikinka za ta karyata gidan da ka zauna kai yi wannan abin zai karyata ka ƙasar da kake raye a kanta a wannan lokaci za ta karyata ka shaidu dai ga sunan wa'anda baka isa ka basu cin hanci ba su za su karyata ka dole ka faɗi gaskiyar ta ina ka tara wannan dukiya za maka binciken kwakwab mai kai yi da wannan dukiya kafin ka baro duniya kuma dolinka ne wajibinka ne tilashinka ne sai ka ba da amsa dalla-dalla babu rufa-rufa Ga shi rubuce a littafinka kamar yadda Allah yake cewa kulle insani alzamnahu ta'iruhu fi unqi kowane dan adam da kundinsa na aikin abin da ya rayu yana yi a wuyansa a cikin me a cikin durowar da take a kogon wuyanka. A ran za a fito maka da nan kundi rubutacce na abin da ka aikata. Sai a ce maka ikra kitaba karanta da kanka abin da ka aikata ne. Ka fabi nafsi kalyoma alaika hasiba. Kai da kanka za ka yanke maka hukunci. Saboda shi Allah adili ne. Shi kuma adalcin nan ana so a yi shi ne kuma a yi shi a aikace kuma a nuna an yi shi kowa ya sani kasan da za mu je lahira Allah ta baraka wa ta'ala ya zartar maka hukuncin da cewa dukiyan nan taka da ka tara ba ta hanyar halal ba ne hukuncin ya yi Allah ba zai zalunce ka ba to amma a nuna ga shi a bayyane a rubuce da shaidu ga hanyar da ka samu wannan dukiyar shaidu su ba da shaida Ta ganin adalci ya bayyana a fili kowa ya shaida sannan mai kai yi da dukiyar ba alkhairi ka aikata da ita ba shi ma a nuna a bayyana a aikace kowa ya shaida to don haka adalci wani abu ne da ake buƙatar a yi shi a aikace kuma kowa ya shaida an yi sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ali baiti tafirin to gashi malam ya sake sakin jiki ya kuma koro bayani ita lokacin namu kayyadadde ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kun da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Dama saurari Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shin yanda cikin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman batutuwa da ta shafi kashen nahiyar Afirka inda muke tattaunawa da kwararru da masana da suke mana fashin baki a kansu. A yau shirin namu zai muku tsokaci ne game da batun kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaban Najeriya gabatar da ya kai naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo talatin da tara ga majalisar dokoki da ta wakilai a Najeriya. Da fatan masu wari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari su haraba na kaman tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin watakila kamar da masu waye suka ji tun da fari shirin namu na yau zai magana ne game da kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta 2022 da shugaban najeriya ya gabatar da gamayyar majalisar dokoki tarayya ta wakilai inda za mu tattauna da malam nasir ja'afar wani masanin tattalin arziki da ke najeriya domin jin ta bakinsa game da wannan batu. To amma kafin nan ga wata shimfiɗa idan masu suna biye da mu a ranar bakwai ga watan Oktoba da muke ciki ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa ga gamayar majalisun dokoki da na wakilai da ya kai naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo talatin da tara domin kammala manyan ayyuka da aka fara. Gwamnatin Buhari ta bayyana naira ta na shirin ciwo bashin kuɗi har naira tiriliyan shida da ɗigo biyu da hamsin da takwas da za a cike gibin kasafin kuɗin daga cikin kuɗaɗen da shugaban ƙasa da gabatar a kasafin kuɗin akwai kuɗaɗen da za a yi amfani da su a bangon da suka shafi hukumar zaɓe da ake sa ran ƙara tanadar da ƙarin kuɗi domin kammala ayyukansu har ila yau shugaban ya sanya kasafin kuɗin na shekara mai zuwa kan farashin gangan ɗanyen mai akan dala kusan da bakwai na ganga miliyan biyu da ake haƙowa a durna ta Allah a Najeriya kuma akan canjin dala ɗari hudu da ashirin da senti sha biyar bugu da ƙari da kuma hasashen da ake yi na kuɗin shigan najeriya da za a samu da ya kai naira tiriliyan uku da goma sha biyar daga ɓangaren man fetur a nasa ɓangaren shugaban masar dokoki ta najeriya ahmad lawan ya sanar da aniyar majalisar na yin aiki tukuru na ganin amince da kasafin kuɗin a cikin wannan shekara da muke ciki kafin ta ƙare to sai dai wannan lamari ya jawo bayyana ra'ayoyi mabambanta tsakanin 'yan najeriya game da adadin kasafin kuɗin inda wasu ke ganin kamata ya yi gwamnati ta haƙura da ciwo bashi saboda ɗimbin bashin da ake binta da ya kai mata har wuya. Ita ma ƙungiyar Serap ta masu yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta buƙaci shugaban ƙasar da ya zaftare naira tiriliyan 26 daga cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa ɗin da ya gabatar. Ta ce, ko a da gwamnati ta ware domin yin wasu ayyuka ba su da mahimmanci sosai idan aka yi da aka yi da cewa gwamnati za ta ciwo bashi ne domin ce giɓin kasafin kuɗin. To da mun jin ƙarin bayani akan wannan batu na tuntuɓi Malam Nasir Ja'far wani masantar arziki a Najeriya ga kuma abin da yake cewa. Ma'ana sadisu ba wai in ka karbi bashi za ka dawo da kuɗin ba ne a killace cewa na dawo da bashin ko a'a a cikin abin da ita ƙasa ɗin ta hulɗa da shi da sauran ƙasashe a ciki ne su ƙasashen da suka ba da bashin za su dinga sabisin za a dinga sabisin wannan bashi din nasu so idan muka karfafa cewa hanyoyin samun kuɗi na cikin ƙasa sun karfafa musamman kamar abin da ita za ka ga shi wannan budget din ya samar da akwai wata dama cewa za a yi diversification wato ma'ana za a ƙara buɗe da wasu hanyoyin samun kuɗi waɗanda ba na man fetur ba wanda a cikin gida za a samu ƙarin abin nan revenue ko kuma mu ce haraji to idan har aka samar da irin wannan to za a iya cika gidin wancan bashi da eh, za a yi sabisin wancan bashi din da aka karba a cikin kasashen waje a cikin nasara da haka idan aka ce an samu kuɗi an samu kuɗi ne da zimma cewa idan aka samu kuɗi daga cikin ƙasa za a yi sabisin za a ci gaba da sabisin wancan bashi din ya zama to kaga irin wannan ba ke ya cimma gaci ko kuma an cimma nasara a kansu ba kuɗin bane muke da su a ƙasa na ayyukan da gwamnatin tarayya ta sa a gaba cewa za a yi a'a kuɗi ne da ake hasashe cikin wata goma sha biyu don haka to kamun wata goma sha biyu mun ranto wasu kuɗaɗe da za mu yi wasu manya-manyan ayyuka domin ganin cewa mun cimma nasarar abubuwan da ko kuma polisi ka'idoji ko kuma wasu shirye-shirye da gwamnati ta sa a gaba abin da ke da illa shine ne shin mun tsara hanyoyin da a cikin ƙasa za a samar da ababen da za su cike wannan gizon bashin da aka samu na koda shekara kila goma ne ko shekara ashirin da aka bada ta yiwu ya zama cikin shekara ɗaya ma an samu an cimma kusan kashi ashirin ko kashi talatin daga basu sukan da aka kasa daga ainihin cibiyoyin da aka samu bashi ɗin a kansu sannan kuma waɗannan critical infrastructure ɗin waɗannan ababe da masu karfi na ilimi misali na tsaro da sauransu da aka ce za a inganta an samu inganta su kuma har sun ba da riba ka shiga ga cewa a cikin riba kila cikin kashi ɗari a riba ana iya ɗaukar kashi sittin a biya ba su suka da su to a lokaci guda kuma gwamnati na cewa saboda matsalar tattalin arziki take fuskanta ya zama dole sai ta ciwo bashin kafin ta iya gudanar da manyan ayyukan gina ƙasa da take son yi kafin karewar wannan gwamnati da ya rage mata a wuce shekara ɗaya da rabi ba ko me zaka ci game da wannan da haka cewa in har aka ce ba za a ci wannan bashin ba a tsaya ga abin da aka biyo a baya to a gaskiya gwamnati ba za ta kai bantanta ba alkawarin da ta yi wa mutane za a waye gari gaskiya mutane su juya mata baya abinda suke da guri da shi na siyasar gaba kuma ba za a cinye shi ba so ba ta da babu wani option ko kuma babu wata mafita illa a ranto waɗannan kuɗi domin a tabbatar da cewa abin da aka yi mutane alkawari an cika musu so kaga inda matsalan take su a ɓangaren gwamnati din yes kaga suna da abin da za suna da abin da ya su kai wannan amma idan aka ce gwamnati ta dogara ga abin da take da shi ina tabbatar maka malam ba za a cimma abin da ake duk irin shirarrukan da gwamnati ta fito da su masu kyau waɗanda ake ganin suna da alaka da mutane kai tsaye za su fitar da mutane daga abin nan matsaloli na tattalin arziki da kwanciyar rayuwa to a gaskiya ba za a ba za ka ma nasara ba kaga akwai wurare ah, abin da ake expected din ba mu cewa ai a wata uku na farko abubuwan da muke ake tunani cewa misali kamar ah, abin a mataki na gwamnatin tarayya za a iya samar da wa'annan tiriliyan har na goma sha biyu da dubu saba'in da dubu bakwai da biyu na tiriliyan na abin da ita abin da a cikin ƙasa aka iya samowa shi cikin wata uku za a samar da shi ba za mu iya samar da shi ba sannan ah, abinan kamar ah, rabin haraji da ita gwamnatin tarayya za ta karba a hannayen wasu cibiyoyi waɗanda take karba kaga an yi projectin cewa za a samar da kusan tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo bakwai to yaushe za a samar da su cikin wata shida na farko ko cikin wata uku farko ko cikin wata tara na ƙarshe ne sannan akwai hasashe da ake bin na cewa ai za a samu kuma wata gudunmawa ka gane daga kasashen waje irin taimako haka da kuma grant irin wanda ya kai 10 kusan tiriliyan goma da dubu da tsawo to yaushe za a same shi kaga duka waɗannan hasashe ne kawai ana ta tunanin eh, a wannan lissafin nuna amma idan aka ce ɗaya eh, ga kuɗin an ranto za a ci gaba da ayyuka to kai tsaye za ka ga manya-manyan hanyoyi hanyoyin a dogo wannan na jirgin kasa da sauran ababen da aka ce duk za a samar da musamman abin da yake hana yanzu yake tsorata misali manya-manyan kasashe da masu sanya hannun jari su shigo najeriya shine matsala ta tsaro to idan aka sa wa'annan kudade a wannan wurare kaga akwai yiwuwar cewa za a sake samar da abin nan abinci Eh, mutanen ƙasar waje su dawo a ci gaba da ayyuka ta gane wanda gwamnatin tarayya ta kanta za ta ƙara samun wasu ababe idan ko aka zauna a inda ake to gaskiya nan za a ci gaba da tabbata kuma gwamnati za ta faɗi so wannan shi ne gaskiya tsoron gwamnati ba ta da option ba ta da wata mafita in sai ta yi wannan rance wannan rancen ko in ba a tsara mai yadda za a ci nasara a kai shi da shi ma to za a iya samun matsala a haifan mu sauran gwamnatocin da za su biyo baya su ma babban kifi da babban matsala wannan shi ne yanayin da wasu na ganin da a ci gaba da cin bashi gara a koma sana'o'in da aka gada tun a da wato noma da kiwo wanda suke ganin a da ƙasar ta dogara da waɗannan abubuwan ne kafin samar da man fetur wanda kuma da waɗannan kuɗaɗen ne aka yi amfani da su wurin gina ƙasar da kuma fara ayyukan kowan fetur a ƙasar inda suke ganin kamata ya kwato kuɗaɗen da ake zargin wasu barayin gwamnati sun sace domin yin amfani da su wurin kammala manyan ayyukan da shugaban ƙasa yake bayani a kai ko me ra'ayinka game da wannan wannan gaskiya ne a idan zai iya tuna shekara uku kusan zuwa hudu haka akwai wannan yarjejeniyar har suna an dawo da wasu kudaden masu ɗumbin yawa wanda shi ne gwamnatin tarayya ta yake amfani da su ana ba da irin wannan tallafi din na karfafa mutanen ƙauye ana ba su wata biyu ana ba su dubu goma goma sannan ana bi da koyar da su sana'o'i da yadda za su sarrafa ɗan abin da suka samu su yi da shi yana daga cikin abin da ita wannan gwamnati take alfahari da shi cewa za ta fitar da kusan mutum miliyan ɗari daga cikin tsananin talauci a cikin shekarunta so idan aka ce za a bibiyi duka waɗanda suka saci kuɗaɗen gwamnati a dawo da su a yi shigar da su ta hanyoyi farko dai ko ta hanyoyin karfafa su al'umma da kuma wannan shirin da gwamnatin tarayya ta kullo da shi na karfafa ma kananan masana'antu da matsakaita da kuma ba da kyauta ɗin ga mutanen karkara domin a farfaɗa da tattalin arzikinsu idan aka ci gaba da irin wannan a magana ta gaskiya ba ƙaramin tasiri hakan za ta haifar ba kuma wannan zai samar da impact sosan gaske na ganin cewa tattalin arzikinmu ya motsa mu haɗa kafaɗa ma a hatta a ƙasashen afirka waɗanda sun shiga gabanmu so uh, wannan yana da muhimmanci sannan kuma wannan da basification din na a ce a dawo a cigaba da harkokin noma da kiwo da sauransu mana nino abin da za ka fahimta shi ne cewa a wayannan hanyoyi suna cikin fa abubuwan da ita wannan gwamnati ne ci tun a farkon shigowanta ta yi alkawarin za ta karfafa su to amma me ke faruwa a kasashe ko kuma a ce a jihohin da ke da albarkaci irin waɗannan ababe shi ne an haifar mana da rashin tsaro wanda kaga muna fama da noman kaga ana abin manomi a daji a yanka ko a kaki a kona kayan noma an hana kiwo an hana zirga-zirga an hana ababe da yawa kaga an kassara mutane ka gane irin so kusan za mu iya cewa idan ba an ba tsari na tsaro muhimmanci ba fiye da komai to duka waɗannan abubuwan su kuma ba za su samu ba to ta yaya za a ba su kuma tsarin tsaro sai akwai kuɗi waɗanda za a sanya wurin tabbatar da tsaron ya samu ina kuɗin suke babu su ƙasa kaga sai an ranto kenan so gaskiya akwai kusan tsaka mai waya da ake ciki wanda yes akwai bukatar a yi wannan a yi wancan to amma ta yaya za a yi wannan da wancan to wani lokaci sai an bi ta hanyoyin da mutane din ko kuma din za a ce the hard way the only hanyar da ba ta da daɗi haka za a bi illa ni a ra'ayina shi ne cewa a tabbatar da an sa wasu tsare-tsare wanda za su dinga cika mitin din bashin da aka karbo an yi amfani da shi ana assessment wata uku wata uku kwata farko kwata ta biyu kwata ta uku kwata ta uku to da yake lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin godiya ta musamman ga bakonmu na wannan makon kuma godiya ta musamman ga bakonmu a cikin shirin malam nasir ja'afar wani masantan arziki a najeriya game da gudunmawar da ya bayar a cikin shirin namu inda ya mana karin hasi game da abin da ya shafi kasafin kuɗin da shugaban ƙasar najeriya gabatar ga majalisu guda biyu na najeriya to ba su an zai makon da ku a makara a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai don Allah kama can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirin shirinmu na rana. Amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji murin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. Idan jagoranci gamarar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.